ce kin gama zartar da hukunci kafin lokacin ke cika eh, to ai ga sakannin naki suna ta harbawa jumla ne ma'ana a ba kuma abin da aiki ya fadawa c ko ta wanda ya aikata aiki wanne ne daidai b Eh, na'am wanda aiki ya fada wanda aiki ya fada a kansa shi ake nufi da mafulun bihi eh. to bari mu gani idan amsar ki haka ne malama nazifa daga gumel jihar jigawa kenan ko eh. to bari mu gani idan amsar ki haka ne masha Allah ah, ta canja ta ce abinda ake nufi da mafulun bihi shine abinda aiki ya fadawa to kuma na ga kamar yau wato an gyara ina ganin amsar ki haka take malama nazifa muhammad muna miki fatan alkhairi tare da fatan za a sha ruwa lafiya mafolin bihi shine wanda aiki wato ya fada a kan shi kamar yadda malama nazifa take bayyanawa idan ka ce kala muhammadun at-ta'ama muhammadu fi'il a akala fi'il muhammadu fa'il at-ta'ama maf'ulun bihi ma'ana wanda aiki ya fada a kai kenan ko to ma nazifa muhammad eh, ga dukkanin alamu amsar ki daidai ce duk da kin yi kai kawo amma eh, kin canja kuma kin ce da ake nufi da mafolin bihi shine wanda aiki ya fada a kansa muhammadu ya ci abinci kaga aikin da aka yi ya fada kan cin abinci saboda aka cin abinci shine mafolin bihi kamar yadda wato malaman larabci suke fada muna da nau'ika na ayyuka mabambanta a cikin wato ilimin larabci ko kuma a larabci kamar yadda ake da su a wato grama ta turanci kenan so fatan alkhairi gare ku mutanen jigawa ga baki daya tare da fatan wannan azumi mun shigo shi lafiya kuma tare da fatan za a yi lafiya kuma za a gama lafiya Ah, ga dai wato abubuwa sun fara tafiya kuma wannan dama ce ga kowa da kowa mukan yi kira na'am salamu alaikum malama hawa muhammad daga jihar benue haka ne malama hawa muhammad kina tare da mu eh. a ah, haka sunan yake ko daga jihar benue na'am to malama hawa kin shirya Uh, to uh, lamba ta nawa zaki zaba ga lambobi nan a gabanki ta bakwai lamba ta bakwai to ai uh, to lamba ta bakwai malam ahmad almadani na'am ga tambayar kinan tahowa ga tambayar kinan zuwa malama hawa kin shirya tarakta to ga ta nan ta taho da zawa tambayar tana cewa gara basa gara basa gara basa malama wa muhammad baka wato tambayar ki bata da amsa babu tambaya ba amsa saboda haka kin ci kyauta ko kin kasance cikin wanda suka ba da amsa daidai za a sake cikin wanda suka ba da amsa daidai idan har allah ya yi kina da rabo za ki samun kyautar naira talatin wato tambaya ta bakwai gara basa ce ba ta da wani nau'i na wato tambaya ba ta da nau'i na tambaya masha allah malama hawa muhammad ah, wato ta shiga cikin gara basa gara basa gara basa gara basa <laughs> ah, wannan shiri da fagen gasa ga duka da alamu wato an shirya wato su ake kowa ya ci wannan kyauta ba kowa ya faɗi ba albarkacin wata ramadan muna da shiri albarkacin azumi kuma wannan shiri na fagen gasa shi ma ana yin sa ne albarkacin wata na ramadan kamar yadda kuke gani wanda masha Allah malama wa muhammad ba ta samu tambaya ba ta samu wato shiga cikin wayanda suka ba da amsa daidai amma ba tabbas za ta iya kasancewa cikin wanda za su samu dubu talatin sai mai sa'a wanda kuma allah ya yana da rabo shi ne zai samu wannan kyauta ta naira dubu talatin dama ce ga kowa da kowa duk wanda yake da sha'awar shigowa cikin wannan shiri yana iya kira yana kuma iya shigowa idan ya dace maza da mata manya da yara kowa da kowa na cikin najeriya da wajen najeriya kamar da kuke gani hawa muhammad ta kira daga benue yayin da ita kuma nazifa muhammad ta kira daga gumel ta jihar jigawa to haka abubuwan suke tafiya kamar da muka gabatar to ga wani kira ya shigo mana malama hawa suleiman daga kaduna haka ne eh. to malama hawa ke shirya eh. to zaɓi lamba ta ɗaya lamba ta ɗaya to ga lamba ta ɗaya nan zuwa malama hawa idan ta zo da tsawa ki tare ta to ki saurare mu ta wayar kikin ji ko na'am ga tambayar nan ga ta nan zuwa tambayar tana cewa wani annabi ne aka haife shi ba tare da uba ba ga amsoshi kamar haka a malam ya ce annabi musa ba ya ce annabi zakariya ca ya ce annabi isa wace amsa ce daidai game da annabin da ba shi da uba haka nan aka haifo shi mujiza ta allah na malama hawa kina tare da mu? eh wani annabi ne aka haifo shi ba tare da mahaifi ba annabi isa kin tabbata eh akwai annabi musa akwai annabi zakariya akwai kuma annabi isa annabi isa to bari mu gani idan amsar ki haka ne malama hawa suleiman masha Allah masha Allah masha Allah malama hawa suleiman ah, amsar ki haka take ah, amsar ki haka take annabi isa alaihi salam shine annabin da aka haifo shi ba tare da mahaifi ba wanda kuma wannan mujiza ce ta allah subhanahu wa ta'ala ah, annabi adam an halitta shi ba tare da uwa ba ba tare da uba ba ah, na na hawa'u an halitta ta daga hakarkarin dan adam a wato annabi adam alaihi salam yayin da wato shi kuma annabi isa aka halicce shi ba tare da mahaifi ba da uwa wanda kuma wannan mu'jiza ce ta Allah subhanahu wa ta'ala buwayi garan misali ubangijin kowa da komai Allah ya samu dace shirin fagen gasa kuke saurara ko kuke kalla daga akwatunan talabijin ɗinku da kuma shafinmu na facebook africa tv 3 muna fatan alkhairi ga kowa da kowa masu kira ta ko ina muna maraba da ku malama hawa abdullahi abdulhadi na malama hawa abdulhadi kin shirya eh na shirya to masha Allah ah, wace lamba za ki zaɓa tambaya ta uku tambaya ta uku to malama hawa abdulhadi ki shirya tare tambayar ki za ta zo da tsawa na'am to malama hawa abdulhadi idan kin shirya ga tambayar kinan ta taho tambayar take cewa ya sunan mijin ruqayya diyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan mijin ruqayya diyar annabi sallallahu alaihi wasallama ga amsoshi kamar haka a yace abul as ibnu rabi ba yace usman ibn affan ta yace ali ibn abi talib wacce amsa ce daidai malama wakin tabbatar haka ta amsar ki take eh haka take Usman bin Affan to bari mu gani idan muka je zuwa ga kina da ragowar mintuna fa in zaki canja. eh haka ne na tabbata to ba matsala insha Allah malama hawa mun sha tafi sakamakon ba da amsar da kika daidai muna fatan alkhairi gare ku tare da fatan za ci gaba da bibiyar tashar Africa TV 3 hawa abdullahi daga daura ah, daura jihar katsina kenan ko daura jihar katsina jihar shugaban muhammadu buhari najeriya to ah, domin kira ga waɗanda ke ƙoƙarin ganin cewa an ba su dama sun shigo ga lamba nan a gaban akwatin talabijin ɗinku kuna iya ɗaukar wannan lamba ku kira kai tsaye insha Allah ta'ala inda rabo za ku same mu kiran yana da yawa masu neman mu suna da yawa saboda haka ba lalle ne ba idan ka kira a lokacin da kake kokari ka samu shigowa kai tsaye amma dai wannan ita ce lambar kamar da kuke ganin ta alamar tarawa uku hudu a biyu uku hudu a sifili takwas uku hudu a wannan ita ce lambar da idan aka kira za a same mu kai tsaye insha Allah ta'ala muna fatan alkhairi ga dukkanin mutane a kwana a tashi ba wuya gun allah in ji malam bahaushe yau hudu ga watan ramadan mun jima muna jiran wannan wata ya shigo to kuma gashi nan watan ramadan ya shigo kuma gashi nan ya fara gudu watakila wanda bai yi aune ba ramadan zai wuce ba tare da yari bace shi ba allah ya sa muna cikin wanda za su ribaci watan ramadan malama khadija lawan daga daura haka ne to malama khadija lawan kai tsaye je ki zuwa ga zabar tambaya eh. zabi lamba namba 15 namba 15 lamba ta sha biyar kenan ko to ga lamba ta sha biyar nan zuwa idan ta tawo ki tare ta tambayar zai ki bari ta kubuce ga tambayar nan zuwa insha Allah ta'ala malama khadija lawan daga daura to tambayar ki ita ce kamar haka tana cewa yaya sunan matar manzon Allah sallallahu alaihi sallama bayan na na khadija bayan na na khadija wace mata annabi sallallahu alaihi sallama ya aura a cikin wayannan mataye a sauda ba zainab ca na na aisha wacce ce a cikin jerin waɗannan mataye matar da annabi sallallahu ya aura bayan na na khadija na malama khadija saura miki sakan goma b wace kenan zainab kin tabbata eh, eh. to saura miki sakan hudu Ah, zainab ko ba haka ne ah, malama khadija lawan amsa ki ba haka take ba muna fatan za ki gara kira domin ki gwada damar ki insha Allah ta'ala sauda ita ce wato matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura bayan nana khadija radiyallahu anha wanda kamar yadda muka sani mata annabi sallallahu alaihi wasallama suna da yawa matar shi ta farko a rayuwarsa ita ce na khadija radiyallahu anha wanda daga baya bayan rasuwarta aka bijiro masa da auren nana sauda radiyallahu anha kuma annabi sallallahu ya aure ta wanda kuma ita ce amsar da take daidai ba zainab ba kamar da kuke gani mun shiga bangaren wato alkur'ani muna shiga bangaren alkur'ani muna shiga bangaren hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam muna shiga bangaren sira muna shiga kuma bangaren wato tarihi na rayuwa da sauran al'amura na yau da kullum malam zubairu muhammad daga hadija so malam zubairu uh, a gurguje zaɓi ba mu tafi zuwa zaɓi lamba malam zubairu muhammad sha nawa lamba ta sha biyu a malam ahmad almadani a tafi da malam zubairu zuwa lamba ta sha biyu mu ga wata tambaya ya zabo ga tambayar kanan zuwa ka tare ta to tambayar ka ita ce kamar haka tana cewa yaya sunan babban birnin turkiya babban birnin kasar turkiya yaya sunansa a ya ce istanbul ba ya ce besiktas ta ya ce ankara wani ne amsa da take daidai akwai matsala malam zubairu murya tana shigo mana cikin akwatin talabijin ka yi nisa da akwatin talabijin ɗinka wacce ce amsa daidai a cikin wayannan amsoshi game da sunan babban birnin ƙasar turkiya wanne kenan a eh, eh. eh, istanbul kenan ka tabbata haka amsa ka take? to bari mu gani idan amsar haka take babban birnin kasar turkiya malam zubairu muhammad ya ce shi ne istanbul to kaji ah, malam zubairu muhammad daga hadeja babban birnin kasar turkiya ne ankara wanda aka fi sani a larabci da ankara ankara to ankara shi ne babban birnin turkiya ba istanbul ba istanbul shine gari mafi girma amma kuma babban birnin kasar turkiya shine ankara wato akwai babban birni akwai kuma babban gari kamar a najeriya a ce wane gari ne mafi yawan jama'a ka ce ita ce jihar kano wane ne birnin wane gari ne wanda yake birni babban birni a najeriya ita ce abuja to ankara ita ce babban birnin tarayyar babban birnin kasar turkiya a istanbul kuma shine babban gari wanda yake a kasar turkiya muna fatan alkhairi zuwa ga malam zubairu muhammad hadeja tare da fatan za a kara gwada dama insha allahu ta'ala ya zuwa yanzu dai mutum shida ne suka kira mu yayin da muka samu kira na farko daga wata bayar allah da bata kai ga gabatar da kanta ba a waya ta katse amma mutum na biyu ta ce malama nazifa muhammad daga gumel akwai wadda ta kira daga benue akwai mutanen kaduna da akwai mutanen katsina da kuma mutanen hadejan jihar jigawa wato muna da katsina mutum biyu muna da hadeja uh, da kuma gumel wato mutum biyu daga jihar jigawa yayin da har yanzu zuwa yanzu babu mutanen kano babu mutanen yobe uh, to ga mutanen barnanan sun fara saukowa malam mahmud mahmud haka ne? to muhammad muhammad eh ah, muhammad muhammad daga borno ko eh to zaɓi lamba malam muhammad muhammad na zaɓa lamba 17 to kana jin hausa dai ko eh ina ji to bari bari mu je malam muhammad muhammad ka zaɓa lamba 17 kashe ko eh 17 to ga nan 17 nan ka tare ta eh. to lamba tambayar ka ta bayyana ga ta nan kamar haka tana cewa ah, menene tambayar ne sin <laughs> ah, sim 0 plus sos cos 0 amsar ka ita ce yaya sin 0 plus cos 0 is equal to a biyu b ya ce daya c ya ce 0 wata amsa ce daidai malam muhammad muhammad kana sauraron mu daga akwatin talabijin ɗinka ka saurare mu ta waya saboda mu je ka kaji mu an shine wani amsa shine 1 sin 0 plus cos is equal to a, a b b 1 kenan a 1 ka tabbata ka amsa ka take na to ita dai wannan tambaya dk da sai da kira jijjiga <laughs> amma da duka da alamu malam eh, muhammad daga jihar borno ya ci mass gashi shi nan dai an ce amsar ka daidai ce malam muhammad daga jihar borno muna maka fata alkhairi tare da fata za a sha ruwa lafiya <laughs> a taɓa kiɗi da ba karatu wato ba iya abin da ke da alaka da ilimin addini da kuma tarihi da sauran al'amura da rayuwa aka tsaya ba har da lissafi to amma dai wannan lissafi ba al'amur da albadani da asalin wato lissafi ne na gaba gadi tunda dai oh, da dai lissafi ya fara daga zero amma an ce zero sin zero plus cos zero kuma a ce daya ba sai aka aka samu amsa ba amma dai na san malamai sun riga sun fahimci da ake nufi masha Allah malam muhammad muhammad daga borno ya ba da amsa daidai to muna fatan yan uwa da sauran masu kallon mu da sauraron mu za a ci gaba da gwada dama ga shi nan dai a cikin jerin mutane bakwai da suka kirawo akwai mutum biyu da ainihin basu ba da amsa daidai ba yayin da kusan mutum biyar kamar yadda nake gani a gabana sun shiga cikin wayanda suka ba da amsa daidai cikin wayannan mutane guda biyar har da wata baiwar allah da ta samu gara basa ko wani bawan allah da ya samu gara basa shi yana kira aka ce za a ne sunan shi a sashi cikin wanda suke masu ba da amsa daidai sai kuma ka ga ya iya cin dubu ɗari biyu fa idan bai ci dubu talatin ba ko ya ci dubu ɗari da hamsin ko ta ci dubu ɗari ya san kamar yadda muke fada na'am salamu alaikum alaikum assalam na'am malama fati aliyu daga jihar borno haka ne eh ko falmata na'am fati aliyu to fati aliyu Ah, zabi lamba malama fati aliyu daga borno fatima fati ne fati to bismillah fati zabi lamba malama fati ki saurare mu ta wayarki lamba 2 lamba ta biyu malama hadal wadani tafi da ita lamba ta biyu ki tare ta gata nan zuwa to tambayar ita ce kamar haka Ah, to ga tambayar ta taho tambayar take cewa yaya sunan mataimakin shugaban kasar najeriya na yanzu shugaban kasar najeriya ya sunan mataimakin shugaban kasar najeriya na yanzu malam ya ce alhaji umaru ba ya ce kashim shatima shi ne mataimakin shugaban kasar najeriya na yanzu Eh, na'am shugaban kasar najeriya ne yanzu sunan mataimakinsa kashim shatima haka ne malama fati otun bando ne ya aka kika canza tambaya ba kya san ɗan gare ku ne a'a na suna ne to ke shida ne to a gaishe ki bari mu gani idan amsa ki haka ne saura miki sakan zero masha Allah masha Allah malama fati inda kasu a tafi a sharuwa lafiya muna fatan alkhairi gare ki malama fati aliyu daga jihar maiduguri jihar borno afon ta ce sunan shugaban kasar mataimakin shugaban kasar najeriya na yanzu yemi oshinbajo yemi Ah, shi ne ah, sunan mataimakin shugaban kasar najeriya ne yanzu wanda eh, wato idan da cewa kai sunan mataimakin zababban shugaban kasar najeriya na yanzu sai a ce alhaji kashin shatima na borno eh, garin burabusko ba to amma wanda yake mataimakin shugaban kasa na yanzu wanda shine shugaban muhammadu buhari shine yemi bajo kamar yadda wato aka sani muna fatan alkhairi ga kowa da kowa a cikin wannan wata na ramadan domin kira ga lamba nan tana bayyana a gaban akwatin talabijin ɗinku kuna iya ɗaukar wannan lamba ku kira domin ku samu damar shigowa cikin wannan shiri muna maraba da kowa da kowa daga ciki da wajen jihar najeriya malama zainab khalid daga jihar plateau haka ne na'am zainab khalid to eh. malama zainab khalid a zabu lamba eh. zabu lamba to tambaya ta hudu malama zainab ta zaba malam ahmad almadani mu tafi kai ga wayo mun rasa malama zainab saboda haka malam ahmad sai ka rike tambayar ka kenan akwai damar wato duk wanda ya kira ya iya zaɓar tambaya ta hudu domin ma ban san wace tambaya ba ce ba kamar da kuke gani ni kaina a nan nake ganin wasu tambayoyin da suke bayyana a gare ni wanda kuma wannan yana daga cikin salo na shirin bayan gasa na bana shi kansa mai gabatarwa daga buhu sai tukunya ne sai ya zo ya tsaya a gaban akwatin talabijin yake gane wato tambayar da aka tsaro tambayoyin da aka tsaro so muna fata alkhairi ga dukkanin masu shigowa masu neman shigowa wanda bai samu damar shigowa nan ba yana da damar tsallakawa shafinmu na facebook inda ake sakin tambayoyi game da fagen gasa ta social media a shafin africa tv 3 yana da damar zuwa ya ba da amsa daidai idan ya cika wasu sharuɗa wanda za su ba shi damar kwamfuta ta zabo sunan shi idan ya ci ko idan ta ci za su sami kyautar naira dubu hudu hakanan kuma na biyu zai sami kyautar naira dubu uku da dari biyar wannan ita ce kyautar bangaren social media a nan kuma kyautar naira wato dubu talatin ne gadin mutumin da ya yi na daya a gadin mutumin da ya samu wato kasancewa cikin wanda suka samu nasara wanda muka zabo sunan shi shine zai samu wannan kyauta to tuni injiniya abba ali ya cinno da mutanensa na social media malam abba ali wani ne na daya a social media a yau to gashi nan kwamfuta tana ta lalubo sunaye tana ta lalubo sunaye wanda ya cika sharaɗi kuma ya bada amsa daidai a shine ah to ban ga faɗin sunan ba kuma an yau yawa shine malam umar abubakar umar abubakar shine yi na ɗaya wanda zai samu kyauta naira dubu hudu insha allahu ta'ala na biyu kuma ga shi nan shi ma ana lalubo shi shi ne malam aliyu nibras abdullahi aliyu nibras abdullahi shi ne wanda ya yi na biyu wanda zai samu kyautar naira dubu uku da biyar a turka shi a aiki ga bai gare ka idan baka samu naira dubu talatin ba a nan ko kuma baka samu damar shigowa ba to sai ka ya ka tafi shafinmu na social media domin wato cika sharuɗa da kuma ba da amsa daidai insha Allah ta'ala za ka iya kasancewa cikin wanda samu kyautar naira dubu hudu ko kyautar naira dubu uku mukan yi kira ga dukkanin waɗanda ke da sha'awa musamman 'yan kasuwa da sauran masu ƙarfi musamman 'yan siyasa duka suna da damar wato ƙarfafa mutane a cikin wannan wata na ramadan ta hanyar aiko da tambayoyinsu domin samun ƙarin mutanen da Ah, za su samu kyaututtuka a cikin wannan shiri na fagen gasa da tashar afirka tv 3 take ainihin gabatarwa ga masu wato cewa ta za a samu lambar wayar tashar afirka tv 3 suna iya kira kai tsaye ta lambar da ake kira a shirin fagen gasa insha Allah ta'ala domin wato samun damar ba da tasu gudunmawa a cikin wannan shiri namu na fagen gasa don mu tare ga baki daya mu faranta wa mutane mu kuma karfafa su a cikin wannan wata na ramadan wani daga cikin wanda suka samu nasara ya ce dama bai yi kayan sallah ba saboda haka wannan naira dubu talatin da ita zai je ɗinka kayansa na sallah tare da yin godiya ga tashar afirka tv 3 so muna ba da dama ga dukkanin wannan waɗanda ke da sha'awa kamfanoni ne 'yan kasuwa ne ko kuma wato ɗaiɗaikun mutane da ke sha'awar karfafawa da su zo su ba da tasu gudunmawar insha Allah ta'ala a wannan shiri manam ga kira ya shigo bismillah malam malama zakariya muhammad haka ne? ok malam zakariya muhammad eh zakariya muhammad daga jihar taraba haka ne? eh daga jihar taraba to muna muku fata alkhairi a ah, musulman jihar taraba aiwa Allah da masha Allah ah, malam zakariya muhammad wace lamba za ka zaba a bani lamba 4 number 4 to lamba ta hudu bari mu gani an zabe ta ko ba a zabe ta ba to ita ma dai tabbayar a tamas ce ta ce 5 minus x menene amsar 5 minus, minus, minus x uh, is equal to minus 5 menene x a cikin wannan wato tambayar ya ce a 3 ba ya ce 1 ca ya ce 10 wace amsa ce daidai c 10 kenan to bari mu gani malam zakariya muhammad daga jihar taraba uh, amsar ka daidai ce ko ba daidai ba ce na'am wannan lissafi na malaman kwamfuta a'a masha Allah malam zakariya muhammad daga jihar taraba muna maka fatan alkhairi tare da fatan wato za a sha ruwa lafiya tuni kwamfuta ta tabbatar da cewa amsar ka daidai ne abin da x take nufi a cikin wannan tambaya shine 10 ah, malam zakariya muhammad to kamar da aka fada wato mas yana daga cikin subjects da yake da rikitarwa amma kuma ga wanda yake mai da hankali da sauki to mu dai mas za mu iya cewa allah ya kiyaye hanya tun da dai muna lissafi daga ɗaya zuwa miliyan zuwa malalan rashin tunkiya <laughs> mun bar wasu malayin su injiniya abu ali da kuma su injiniya ahmad almadani da su injiniya najib gabarin ban musmas da fatan allah ya sanya alkhairi a yan yama su kallon da sauran mu kamar yadda kuke gani a tambayoyi suna da yawa kuma wato mutane suna ta kira suna zaɓar lambobi ya zuwa yanzu mun samu kimanin mutum goma a gabana nan mutanen da suka ba da amsa daidai sun kai kusan mutum eh, bakwai a cikin mutum goma so a cikin wani mutane guda bakwai za mu fitar da mutum ɗaya wanda shine zai samu nasarar lashe kyautar naira dubu talatin wadda wannan kyauta ta naira dubu talatin musamman a tashar afirka tv 3 ta ba da ita zuwa ga wanda ya yi nasara kuma aka zaɓo sunansa a cikin jerin wanda suka yi nasara domin a gwangwaje shi ya sha budurinsa a cikin wannan wata na ramadan ko ta sha budurinta albarkacin wannan wata na ramadan a muna fata alkhairi ga kowa ga malama na imatu idris daga jihar katsina ta shigo malama na ima na'am bismillah malama na imatu idris lamba ta hudu to ai an zaɓi lamba ta hudu mu tafi zuwa ga wata lambar akwai lamba ta shida da takwas da tara da goma da sha daya ta shida to ga lamba ta shida nan zuwa ki tare ta <coughs> nam lamba ta shida malam ahmad to ga ta nan ya je kota lamba ta shida malama na imatu ita ce take cewa sha bakwai sau bakwai menene amsar sha bakwai sau bakwai amsar ita ce kamar haka a 113 ba 110 ca 119 wata amsa ce daidai idan muka ce sha bakwai sau sha bakwai 17 times 17 17 times 17 bakwai sau bakwai a 113 ba 110 ta 119 wata hamsa ce daidai kin tabbata to bari mu gani kina da sakanni to sakannin ki sun kare bari mu ga amsarki to balama na yi mato idris amsarki ba haka take ba wato 119 ita ce amsar da take daidai a wato wannan lissafi da aka gabatar zuwa gare ki na lura akwai malaman kwamfuta da masu a cikin wanda suka shirya wannan tambayoyi musamman tambayoyin da suke sauka a gare mu a yau muna fatan alkhairi ga dukkanin masu shirin kira duk da cewa kamar lokaci ya riga ya danno mun riga mun fitar da sakamakon waɗanda suke na social media kamar da ake gani saboda haka wanda duk suke da sha'awar ba da gudunmawa a social media suna iya zuwa kai tsaye zuwa ga shafin social media su tabbatar sun yi likin suna cikin followers masu bibiyar shafin facebook sun yi likin din shafin facebook na africa tv 3 sannan kuma su tabbatar sun yi likin youtube channel na africa tv 3 sannan kuma su tabbatar sun ba da amsa daidai bayan sun ba da amsa daidai su tabbatar sun yi sharing din wannan tambayar ta da suka ba da amsa daidai su yi sharing ɗinta a shafinsu na facebook idan suka cika wannan sharuɗa insha Allah ta'ala za su kasance cikin wa'anda wato za su samu kyautar naira dubu hudu da kuma naira dubu uku da ɗari biyar insha Allah ta'ala so tuni lokaci ya riga ya hararo mu kuma dole za mu dakata a nan amma kuma kafin mu kai ga dakatawar kamar da muka saba mukan zaɓo mutumin da yake gwani a cikin wannan shiri wanda zan zaɓo yanzu shine yake da damar cin naira dubu talatin to ga malam biyawul haka ya shigo kai za ka zaɓa yau kenan to shi kenan bari karkada maka sai ka zaɓa zaɓi malam zaɓi mana guda ɗaya to ga malam da yawunan ya zama baka da ba bura ya kwarai <laughs> masha Allah ah, an zabo wanda zai samu kyauta naira dubu talatin ban sani ba ah, malam da yawun haka salamu alaikum kamar da kuke gani malam shi ne zama muna wato wannan amsar bude da kanka mu gani wane ne ya ci ah, to muhammad muhammad daga jihar borno shi ne wanda ya samu kyautar naira dubu talatin a yau a cikin shirin mu na fahimin gasa muna godiya za ku lahir yan wa masu kallon mu sauran mu kamar da kuke gani malam muhammad muhammad daga jihar borno shi ne mutumin da ya samu kyautar naira dubu talatin wanda kusan shi ne wanda ya bada amsa a kan wannan lissafi na mas da ya shaƙe ni nima so kuma duka-duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin shi kansa mai nasara muhammad muhammad daga jihar borno da kuma waɗanda suka taimaka wajen iso wannan shiri gare ku musamman ɗanwa ammar muhammad suleiman da ahmad almadani da kuma wato injiniya abba aliyu da najib gabari da sauran 'yan uwa da suka dafa wajen iso shirin musamman mustapha abdullahi tage ni da na gabatar da wannan shiri muhammad salih harun ke cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullah mu kasance tare da ku gobe da misalin karfe uku insha allahu ta'ala domin ci gaba ah, da shirinmu na fagen gasa assalamu alaikum mu sha ruwa lafiya Ramadan ya zo Ramadan Ramadan watan Qur'an mun sake haɗo a watan watan samun yardar Allah da yawaita ibada dan Allah Ramadan Ramadan أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى والنعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقوتف أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سأل بركة بركة مدساك هدوى أولا مجلسينا شرير القرآن يوم wanda ke cikin damuwa da baƙin ciki da kunci a rayuwa da damuwa al'amura ta duniya ta musu katutu a zukata a kwakwale a cikin gidajensu a wajen sana'arsu a wajen kasuwancinsu a cikin rayuwarsu a cikin iyalansu a cikin 'yan uwansu a cikin danginsu a cikin abokansu allah maɗaukaki ya ba da shirya a cikin wannan alkur'ani idan ka shiga cikin wani damuwa kana neman wanda zai kwarin maka wannan damuwa to ba kowa ba ne face Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa amman yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'allah kalilan ma tadhakkarun waye ke amsa kiran wanda ya shiga halin kayi, halin musiba halin kunci halin damuwa halin bala'i halin fitina wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar ya kwaranye mai wannan damuwar ya kwaranye mai wannan bakin cikin da fushi da kuma kunci da yake ciki da talauci da makamancin haka sai Allah ce a ilahun Allah istifham a takariri Allah yake wato shin akwai wani Allah da ke yin wannan aikin tare da Allah kaga baya bukatan amsa babu kalilan ma tazakkarun amma kaɗan ne daga cikinku bayan Allah kuke wa'aztuwa kuke tunawa da wannan al'amari shi sa Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah maɗaukaki ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya wa al'ummanka bayan allah da ke cikin kunci bayan allah da ke cikin damuwa bayan allah da ke cikin talauci da fusata da kuma al'amurra ya kicimi ya mutum ya shiga cikin wani damuwa allah ce fa inni qarib ka ce musu ina kusa da su ujibu da'awatar da'i idan da'an ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni sai Allah ya amfani da zarfu zamanin duk lokacin da ka kira Allah to Allah zai amsa maka falyasta jibuli su amsa kirana wali yu'minu bi su yi imani da ni Allah cewa ni ne ke warwarewa duk mutumin da ya shiga cikin damuwa kunci da talauci da sauran al'amura da ke rikitar da al'umma a cikin doron ƙasa Allah ya ce ni ne nake yi la'allahum yarshudun dan su samu shirya to dan uwana mai albarka yar uwata mai albarka idan wato mun shiga cikin wani damuwa abin da ya kamata mu koma mawa Allah mu koma masa mu roƙi Allah subhanahu wata'ala da sunayensa tsarkakakku da siffofinsa maɗaukaka Allah zai kwaranye mana duk wata damuwa da ke tattare da mu ya kai wanda talauci ya makakanta ya kai wanda kunci ya ya malale zuciyarka ya kai wanda damuwa ya shiga rayuwarka dukkan al'amura suka kicime ka koma wa Allah idan ka koma wa Allah Allah subhanahu ta'ala zai karbe ka bibiyu kuma zai biya maka bukata zai musanya maka dukkan abin da ka rasa mafi alkhairi to dan uwana da yar uwa masu albarka duk lokacin da muke cikin wata damuwa kada mu je gidan boka kada mu je gidan ɗan duba kada mu je gidan wani kucaki mu ce muna kai masa damuwar mu koma wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma wallahi Allah zai biya mana bukata yan uwa masu albarka kada mu manta cewa wannan qur'ani yana shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaiciya a cikin wannan shirya Allah ka sadar da mu da wannan kasa kuma mu dogara gare ka a duk lokacin da muka shiga cikin kunci a rayuwa assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها رمضان يا ذو رمضان Ramadana watan Ƙur'an mun sake haɗo a watan watan samin yardar Allah da yawaita ibada dan Allah Ramadan Ramadan كتاب الله أعذب منهل أنعم به